Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. a cikin sa'o'in farko da ya zama shugaban kasa joe biden zai yi amfani da ikon shugaban kasa ya sauya wasu matakai masu tsarkakiya da shugaba mai barin gado yake dauka kana ya fara daukar matakan magance annobar coronavirus in ji shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasa mai jiran gado a jiya asabar ayyukan farko da zai fara suna cikin aikin kwanaki goma na sanya hannu a kan umarnin shugaban kasa wanda joe biden zai yi na karkatar da akalan kasar daga alkiblar mulkin trump ba tare da jiran amincewa daga majalisar dokoki ba a ranar laraba bayan an rantsar da shi Biden zai soke haramcin shiga Amurka da Trump ya dora a kan baki daga kasashe da musulmi ke da rinjayi. Zai kuma mayar da Amurka a cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris kana zai tilasta saka takunkumin rufe fuska a gine-ginen gwamnatin tarayya da tafiye-tafiye daga wata jiha zuwa wata waɗannan na cikin akalla abubuwa da dama da biden zai mai da hankali a kai da zaran ya kama aiki a ranar farkonsa a fadar white house a cewar shugaban ma'aikatansa mai jiran gado robert klein a wata takarda da ya rubuta zuwa ga manyan ma'aikata an kulle birnin washington gane jami'an tsaron amurka suna ƙara jan ɗamara na tunkarar magoya bayan trump da za su yi tattaki a manyan biranen jihohin amurka hamsin a ƙarshen wannan mako suna kafa a shingaye kana suna jibge dubban dogarawan kasa domin kare irin tarzoma da ta fada wa ƙasar a ranar 6 ga watan janairu hukumar fbi ta gargaɗi hukumomin 'yan sanda a kan yiwuwar zanga-zanga da makamai a wajen gine-ginen majalisun dokoki a jihohi hamsin na ƙasar daga ranar asabar zuwa ranar 20 ga watan janairu da za a rantsar da zababben shugaban ƙasa joe biden wata tarzoma da magoya bayan trump da suka amince da kalamansa na magudin zaɓe suke hurawa jihohi kamar michigan da virginia da wisconsin da pennsylvania da washington suna cikin jihohi da suke amfani da dogarawan kasa wurin ƙarfafa matakan tsaro ita ma jihar texas ta rufe majalisar dokokinta har zuwa ranar rantsar da shugaban kasa. daraktan ma'aikatan tsaron jama'a a jihar texas steve macro ya faɗa da yammacin ranar juma'a cewa bayanan sirri da suka tattara na nuni da cewa masu shirya tarzoma za su yi amfani da zanga-zanga da makamai su shirya aikata miyagun aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kasashen jamus da faransa da birtaniya sun tilasta wa iran ta janye wani sabon mataki da ta dauka da ya saba wa yarjejeniyar nukiliyar ta ta shekarar 2015 da wasu manyan kasashen duniya suna faɗin cewa tehran ba ta da cancantar da za ta ba jama'a damar amfani da uranium Kungiyar ƙasa da ƙasa ta makamashin atomic mai sa ido akan amfani da makamashin nukuliya ta faɗa a ranar alhamis cewa iran ta sanar cewa ta fara kafa na'urar yin karafin uranium ta ce tehran tana ci gaba da aniyarta ta gudanar da nazari da kuma samar da uranium cewa yana cikin batun da take yi akan samar da wani nau'i na makamashi mai inganci ana iya amfani da uranium wurin kira bam na nukiliya alhali kuma nazari akan samar da uranium wani abu ne da aka haramta a cikin yarjejeniyar nukuliyar ta haɗin gwiwar kasashe da tehran ta sanya hannu tare da jamus da faransa da birtaniya da china da rasha da kuma amurka a shekarar 2015 tun da amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar 2018 sauran kasashen suna aiki tukuru domin tsare yarjejeniyar iran ta yi ta daukar matakai na rashin mutunta yarjejeniyar lamarin da ke tilastawa masu hannu a yarjejeniyar suna taimakawa iran domin rage mata radadin takunkumi da amurka ta dora mata a ƙarshe hukumar zaben ƙasar uganda ta ayyana shugaba yuwere museveni a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2021 sojoji da 'yan sandan uganda sun killace gidan madugun 'yan adawa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa robert kiyagulayi mai lakabi bobby wine sama da motocin dakon kaya goma cike da sojoji da 'yan sanda suka shige 'yan jarida wanda aka shinge su 'yan mitoci kalilan daga gidan kyagulanyi sintamu da aka fi sani da bobby wine wasu sojoji kalilan kuma suna sintiri da sawu a kusa da gidan dan majalisa francis zaki mai goyon bayan wine da aka taba kama shi a baya kana ake zargin jami'an tsaro sun azabtar da shi shi ne kaɗai mutumin da aka bashi damar kai ga shingen da aka tsare hanya da shi sa'annan daga bisani aka fito da shi a cikin mota aka lankada masa ɗan karen kashi kana aka jefa shi a cikin motar 'yan sanda an dai tsare 'yan jarida daga nisa kana yayin da motar 'yan sandan ke shigewa an ji zake yana ihu a cikin motar Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. kasuwa. Za masu yi da sauran masu salamu alaikum mu da safiya da kuma sake kasance mu da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowane mako. To a wannan makon kasuwa a kai miki dole ta kawo ziyara a birnin Benin na jihar Edo inda na ziyarci wata kasuwa da ake hada-hadar sai da kayayyakin amfanin gona wanda suka shafi tumatur, albasa, tattasai da dai sauransu ita dai wannan kasuwa tana tsakiyar birnin benin na jihar edo kuma yanzu haka ina tare da shugabannin wannan kasuwa to suna na haruna abubakar ni ne wato mai sasanci idan wata matsala ta samu a wannan kasuwa ya wannan kasuwanci misali kamar yanzu ga albasa na gani kamar nawa ake sai da shi wannan dan karamin kwando da na gani na albasa ga kwando mai girma ga madadi kamar ya za ka bayanin farashin nasu eh to yanzu wannan kwandunan dai yadda kaga an gyara su haka ana kyargawa ne akwai ta guda uku naira hamsin akwai ta guda biyar naira hamsin akwai ta guda shida naira hamsin yana akwai wata roba da ake aunawa wadda ana sai da ita ɗari bakwai dubu ɗaya ya danganta da shi wanda ya sai buhu ya kasa zai ganin cewa zai iya sai ya samu wani abu a ciki. can wancan bangaren na ga tumatur shi ma gashi an kasa wato kwanduna kwanduna. Eh, kama shi ya ake sai da tumatur. eh shi waɗannan sun sai kwando ne mutum zai zo ya sai kwando sai ya nemi robobi ya shaida ya ci gaba da saisuwa akwai na dubu ɗaya akwai na dubu biyu akwai na ɗari biyar yadda dai zai sayar wa ya samu wani abu a cikin wato kwandon da ya saya. kamar ya dangantaka ko take da su 'yan jihar nan da kuke gudanar da wannan kasuwanci eh a garin su. eh to jihar edo gaskiya ba mu da wata matsala mu ba mu da wata matsala da jihar edo a bangaren kasuwancin mu. to su al'umma jihar edo ba. o al'umma jihar edo su ma ba su da wata matsala saboda doka ce ta gwamnati in ta zo. kuna da kyakkyawan hulɗa hulɗa da su game da saye da sayarwa kenan muna da kyakkyawar dangantaka da mu da su tsakanin saye da sayarwa ba mu da matsala to ga wani bangare kuma na ga irin wannan dankali ne na Hausa wanda ake nomawa watakila nan ma akwai shi daga arewacin Najeriya eh. kamar ina bayani akan wannan dankali eh shi ma dankalin ana kawo motocin dankali a sabki mai buƙatar dankali zai saya mai buƙatar tarugu zai zo ya saya mai buƙatar tattashe hatta da masara ɗanya ana karyowa daga arewa ɗoro a cikin buhuwa a zo a sabke nan kasuwa kuma masa ya su zo kowa ya saya ya je neman abincinsa. Yalla bai bari mu samu sunanka. Sunana Alhaji Muhammad Fanga tumatir market Aduwawa. Auditor ne ne mai binciken kasuwa a nan. To mai bincike a kasuwa bari mu yi amfani da wannan damar mu ji shin ya wannan kasuwanci yake da kuke hada-hadar kaya musamman kayan gwari da ake daukowa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya zuwa nan ya kasuwar take kuma ya kuke dauko kaya. To kasuwan kasan ita sana'an gwari abu ne mai matsala kuma abu ne mai sauki mai wahala. saboda muna ɗauko mota daga kano wani lokaci ana ɗauko ta zuwa nan za ta kai naira dubu ɗari dubu ɗari da ashirin wani lokaci kuma dubu casa'in a zo nan a sauki tana iya zuwa sama tana iya zuwa ƙasa sannan tumatirin wani lokaci ga za mu kawo shi kaga ana sai da shi dubu sha biyu wani lokaci goma har tara kai har dubu biyar za ka zo da kuɗin ka samu saboda haka shi wannan kasuwa na gwari baya da garantin farashi wannan shi wani ƙalubale kuke fuskanta duk eh, a duk ɗan gwari abin da shike bukata zuwa karfe bakwai zuwa takwas in Allah ya da tana nan in yan lodota ah, kamar daga kano amma yanzu matsaloli da muka samu na yan sanda da sojoji a kan hanya masu cin zarafin direbobin to a halin yanzu duk lokacin da direba ya zo sai mu gode ma Allah tun da Allah ka shi lafiya menene kuke zargin jami'an tsaro na yi muku eh, ai ba maganan zargi abinda kake zargi abinda baka gani ba kowane wuri ka tashi ka dan daga nan baka cin minti biyar sai an wani ya tsare ka ya ce ka bashi in baka bashi ba kuma shi faka kai ce sai ka bashi kun kai kara ga hukumomi kalmomin da ya dace ai har ma union muna da akan ire-iren waɗannan matsalolin a nan idan su ce kai muna da ma union na ƙasa akan wannan rabenon da ake takura muna a ƙasan ba inda ba mu kai kukan mu ba amma har yanzu ba mu ci magalaba akan wannan al'amura farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar kayan gwari da ke aduwawa a birnin birnin benin na jihar edo da ke tarayyar nigeria kuma yanzu shirin zai ci gaba yanzu haka ga mota nan naga ana saukewa kuma ga wasu direbobi nan bari mu samu sunanka sunana haruna kudu to ga kayanan ka dauko daga ina ka dauko su daga bubuci dami dami ne kubewa tattasai daga can inda kake dauko kayan nan daga arewacin najeriya kamar akwai wata matsala da kuke fuskanta eh gaskiya muna samun matsaloli akan hanyo ta ma'aikata haka gaskiya suna bamu ciwon kai don gaskiya muna shan fama da ma wani ma yake zuciya ma kamar ka ce ma za ka ba aikin Kai ka ce ma'aikata kamar me kake nufi yan sanda da sojoji haka takura mana gaskiya wani irin takura suke muku suna karban mana kuɗi wani ma su ce mu faka to me yasa kuke ba su kuɗin to ya rami in suka ce mu faka mu ga mun dauko kayan gwari kuma so ake a sauke karfe takwas ko shida na safe in ban matsa mun kawo ba kaga mu za ta shafi kuɗin mu da muka dauko shi yasa dole in mu ba su kuɗi mu wuce. To yanzu menene kiran ka ga hukumomin Najeriya kan wannan matsala? Kamar gwamnati gaskiya kin ta cire mana ma'aikata ne za mu ji daɗin aikin mu. Ba a ganin zaman ma'aikata na da kyau saboda duba da harkar tsaro? Eh inda son samu ne su yi ka zama a waje daya. To ga wani direba kuma shi ma ina tare da shi ya ɗauko kaya kamar ya sunan ka. Sunana Sabitu Sule. To me ka ɗauko? Ni na ɗauko tumatir ne daga Zaria dutsen wai. Kamar shi tumatirin nan ya ake lodo shi da kuma misali akwai naji ɗayan direban ya yi magana akan cewa akwai wa'adi idan an lodo ba a so ya kai wani lokaci bai iso eh, gaskiya ne su wanda suke doro mana suna son Allah ya sauke mu lafiya sun doro mana kamar karfe 8 na dare mu zo nan kasuwa karfe 7 ko 8 amma an an ce ya wuce haka su ma suna dan samun matsaloli akan kasuwancin su kamar irin waɗannan motocin J5 ko misali kamar kuma akwai zargin da ake muku kuna wuce makaɗi da rawa wajen gudu komi dare ba ruwanku da hanya eh ai a da ne aka yi wannan saboda yanzu hanyar Najeriya ai ba kowane wani yake da da zaka yi tafiyar har da ta kamata ba ta da za ka yi ka samu motan ka ce za ka tafi da ita ta kai adadin ɗari ma ba zai yiwu ba saboda ramuka da shauransu sun yawa kasuwanci da na ga ana yi a yanzu a ita wannan kasuwa inda ake sayar da albasa da tumaturi okay who dey here na me abi how much you dey sell this one dey sell am twenty twenty naira in case the first one buy the basket how much okay basket four thousand four thousand yes okay how much you cost sell am if you buy am four thousand make you go sell am five hundred naira five hundred naira yes e no too expensive expensive okay ya i price now. Okay, how much you want to? May I give you one five? Request one five. Eh? Request one five. Sell for me now. No good like that. No. Okay, what's of this small one with there? That one. Mm. Three five. Okay, I like so long they there for you. Yes, now only what? they there. Ina eh, musayar kasuwanci da ake dai eh, wata yar jihar Edo ce ke magana yadda ake sayar da wato waɗannan kayayyaki da suka shafi albasa da tumatur take magana yadda za ta karba ta ce ta sara ita ma ta zo ta saida shine dai suke ta musaya da wani dan dan kasuwa ya sunanka sunana muhammad to gashi kuna ta musayar kasuwanci eh, menene kuka faɗa to lalle mun yi magana kan albasa ne ta tambaye ni nawa ake sayar da kwando nake mata dubu hudu da biyar ta ce mini nawa ake girgawa nake muna sayar da wa shida naira ɗari ta ce min to ita idan ta saya ya za ta sayar da nake mata idan ta saya za ta iya sayar da wa biyar naira ɗari ta ce gaskiya ba za ta iya saya haka nan ba ta yi makyara haka idan ta ba su haka ne ta ba za ta samu komai ba yau bari mu yi maka tambaya kamar kai da kake wannan kasuwanci kasuwanci a wannan jihar edo kana ɗaukowa ne daga arewacin najeriya kamar wannan kasuwanci wani alfanu wani abu da ya maka wanda kai ba za ka taɓa mantawa ba gaskiya ya yi min abubuwa da yawa wanda yake ba zan iya mantawa da su ba saboda da cikin shi ne nake caya ina sha kuma hmm. don haka kaga ba zan iya manta da abin da ya yi min ba daga ciki kuma ga ka matashi kana da mata kiya ban da mata kiya ina fatan ina aure a cikin wannan kasuwanci kamar menene kalubalen wannan kasuwanci kudancin najeriya misali ana cewa kayan gwari kayan gwari me ake nufi kamar kamar kayan suna tashi aiki ne ko ko ana yawan samun to gaskiya idan suka sa ruwa suka jike su ana saurin samun matsala da wani su gaskiya don saboda suna lalacewa sosai to ga mutane da wani dattijon kasuwa eh, Suna na Umar wabba lallai ya sun tsaro yake a wannan kasuwa ta tsaro kasuwa shugabanni suna yin nashi gurgudu insha Allah kuma muna goyon bayan su dari da dari jama'a masu sauraron mu da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole wanda sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ya ce da ku mu kasance lafiya kasuwa a kasar mu shafa sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga nasihar lahadi sunana Reverend Joseph John Hayat, shaman na kungiyar Kristoci rashin jihar Kaduna. A yau cikin shirinmu na nasihar Lahadi zan so ne mu karanta littafin mata sura goma sha daya aya ta ishirin da takwas mata sura goma sha daya aya ishirin da takwas na cewa ku zo gare ni dukan ku masu wahala masu fama da kaya ne kuwa zan huta ku gargadi da Allah yake mana da safin nan shine ko kuma gayata da Allah ke mana da safin nan shine mu zo gare shi mu huta Allah ya san da wahalar da muke sha Allah ya san da fama da muke ciki Allah ya san da rashi da muke da shi Allah ya san da talaucin da kasar mu ta shiga Allah ya san da cutar da ya same mu a duniya Allah ya san damuwa da muke fuskanta cikin iyali damuwa na rashin abinci damuwa na rashin samun kuɗi mu biya kuɗin makarantar yaran mu damuwa na rashin kuɗi ma mu je asibiti shi yasa yake gayata mu yana ce mu zo domin in mun zo gare shi za mu huta Allah ya san da ce ba mu da karfin da za mu yake damuwan da muke fuskanta shi yana so ya taimake mu ya yaki su ya bamu nasara ya bamu hutu amma ba zai mana wannan ba sai idan mun yi na'am daga yatar samun zo akwai da dama a cikin mu da mu riga mun guje Allah mun yi nisa da Allah to Allah yana ce mana mu zo gare shi mu masu nauyin kaya mu masu wahala zai ba mu hutu fata na da addu'a na shine a wannan lahadi da kuma wannan mako dukan mu za mu matso kusa da Allah domin mu samu hutu daga wahalar mu mu kuma samu nasara ta rayuwa Allah ya bishe mu Allah ya ba mu nasara da kuma mu ba mu hutu hutu mai nasara na gode Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai masu tsufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga tun yaro na tun ma jariri na ciki eh. ciwon suga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun suna taba halittar su to in kika dau wannan kin tun daga ciki kenan wata cuta kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi so tana iya tsallakawa eh ba cikin pox ba ba cikin pox ba eh. ita wannan rubella sunanta eh. dukkansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm-hmm. yawwa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm-hmm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa mm. zai iya samunsa misali idan ya dade da numfashi ba akwai abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin isasshen iska a jininsa hmm. so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki ga yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shiga yawa lakan ta taba mata kwakwalwa eh. saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa to idan aka samu an haife kwantar eh. kawai idan aka samu wannan aka haifi yaron hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su bira na ah, neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma da zan muke da turanci sai mu ce is a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar inda zai tsaya kenan eh. wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abun da kowa ya sani eh, jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taɓa musu ji yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake ga zai iya taba jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo tsarin yatsa shida to kinga su ma sassan halitta na can ciki in ma sukan iya samun ƙari ko ragi. su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cutuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa jesus ya tafi ji. Na yi ƙura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya. sadaukanta ta da rayuwarsu babu batun bangaren ji kenan saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa an ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikinsa biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayi wanda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali ah, kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce aishi shi ya daɗa yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jinin zaki ga bashi da yawa a yara jinin ruwa to rashin karfi a takaice a'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shi ne wani yaron za ki kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido. Yana Ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kaɗawa because sake yake. idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shine zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyinci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi hmm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant hmm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a'a to yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da rike taba sunan sa tympanic membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke daukar ƙara eh. kuma wani iri ne ya danganta da yanayin kara ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murna ya murna idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi mm. sakon sai kai ma kwakwalwa mm. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya ƙara masa jin. to a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tisle kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.